الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin biyar ga watan ramadan hijira ta 1444 ya dace da 27 ga watan uku shekara ta 2023 muna cikin suratul ahzab kuma a yau za mu ci gaba ne daga ayata 26 insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan yakin bani ƙuraiza banu ƙuraiza suna cikin yahudawa waɗanda suke zama a garin madina tun kafin zuwan manzon allah sallallahu alaihi wa mun gabatar da bayani akan cewa a lokacin da manzon allah ya taho garin madina allah ya sanar da shi ya rubuta alkawarin zaman lafiya a tsakaninsa da mazauna wannan yankin wannan ya tabbata a littafin tarihi babu shakka za ka gani a siyarta ibn hisham yana juzu ina uku shafi na 706 yana a na Nabawiya a sahiha littafin al'akaramul umari a juzi na farko shafi na 316 babu shakka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina yayin alkawarin zai zauna lafiya da kabilu da mabiya addinai na wannan garin wannan yana daga abinda da muhammad bin ishaq ya rubuta a littafin tarihinsa ce wa kataba rasulullahi kitaban bainal muhajirina wal ansar annabi ya rubuta wata takarda takarda ta alkawari sannan kuma a daidai wannan gaba manzon Allah ya hada yan uwantaka a tsakanin almuhajiruna da kuma al-ansar waɗanda suka hijira daga makka suka dawo garin madina annabi ya hada yan uwantaka a tsakaninsu da mutanen madina wannan hikimar ita ce a samu taimako a tsakanin juna saboda mutanen makka baƙi ne a garin madina ba su da wata hanya na samun taimako saboda haka sai annabi ya kira mutanen madina sai ya hada dangantaka tsakanin mutum da mutum tsakanin almuhajir da kuma al'ansari haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa alkawari a tsakanin yahudawa da musulmai wa ahadahum wa aqarrahum ala dinihim wa amwalihim wannan duk yana littafin tarihi a rubuce manzon Allah yayi alkawari da su akan cewar za a tsare dukiyarsu za a tsare addinin su babu wanda zai taba musu ba mai hana ba yahude yayi addininsa ba mai taɓa dukiyar ba yahudi da a zauna lafiya washtaraku alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo sharaɗi. ga waɗannan yahudawan kuma abin da yake rubuce bismillahir rahmanir rahim kaga kenan hatta wannan takarda da annabi ya alkawari a tsakaninsa da yahudawa sai da aka samu bismillah a farkonta da annabi ya bismillah sai ya ce haza kitabun min muhammadin nabiyyi bainal mu'minina wal muslimin min ƙorashin wa riba. wannan takarda ce da aka rubuta alkawari a tsakanin muhammad annabin allah yana tsakanin muminai da musulmai wanda sun shafi ƙuraishawa da musulman da ke zama a garin madina wa man tabi'ahum da waɗanda ke binsu falahika bihim wa jahada ma'ahu duk waɗanda ke tare da su wato suna ƙarƙashin wannan alkawari da annabi ya kulla babu shakka wannan ita ce takarda ta farko da manzon Allah ya rubuta na alkawari a tarihin sama gaba daya a tarihin musulunci wannan takarda ita ce takardan farko na alkawari zaman lafiya a tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda ba musulmai ba za ka gani littafin muhammad bin ishaq littafin tarihinsa shi muhammad bin ishaq ya rasu a hijira ta 151 kaga zamaninsa yana kusa da zamanin manzon Allah sannan akwai ibn sayyidin nasi ibn sayyidin nasi daga cikin malamai waɗanda sun rubuta wannan wasiƙar in ka dubi littafansu za ka gani akwai ibn kasir yana littafin ibn kasir littafansa na tarihi za ka ga wasikar da manzon Allah ya yi a takarda da aka rubuta ta yarjejeniyar zaman lafiya waɗannan malaman tarihi ɗin sun rubuta wannan takardan hadihil wasiƙa wa في كتب في كتبهم كما kuma wa كتبهم ان كتب in ka dubi littafan tarihin zaka gani sun saka waɗannan wannan takardan sun saka wannan takarda a ciki haka nan al-Imam al-Baihaqi al-Imam al-Baihaqi shi ma ya kawo labarin wasiƙa wannan takarda da aka rubuta tsakanin annabi da yahudawa to bayan ibnu ishaq sannan kuma ibnu hisham shi ma ya rubuta wannan a tarihinsa shi ibn ishaq ya rasu a hijira ta 151 amma ibn hisham ya rasu a hijira ta 213 da ka gani a asiratun nabawiyya bi suratin aksar tafsila shi ya fi kawo bayani daki-daki game da alkawarin da annabi ya rubuta da yahudawa a zamansa a garin madina kuma malaman farko waɗanda suka rubuta littafai suka saka labarin wannan wasikar akwai abu ubaida akwai abu ubaidin littafin sa kitabul amuwal kitabul amwal shine littafin farko da aka rubuta akan wannan tsari sannan akwai kitabul amuwal na humaid bin zanjawai wanda ya rufa hijira ta 247 kuma eh, wasiƙar ma tana maktum wani ƙaramin littafi na safiyar rahman al-mubarak furi yana shafi na 158 malamai daban-daban sun yi magana a littafansu game da alkawarin da annabi ya ƙulla a tsakaninsa da mazauna garin madina mazauna a garin madina za ka gani a littafin ahkamu ahli zimma na ibn al-qayyim al-jawziya a mujallar na uku shafi na 397 ibn al-qayyim jawziya yi bayani mai tsawo game da wannan alkawari da annabi ya kulla haka nan ibn kasir a littafin tarihin sa al-bidayah wa nihaya yana mujallar na uku shafi na 273 idan ka dubi littafin tarihin ibn kasir yayi babi musamman saboda wannan alkawari na zaman lafiya yana cikin muhimman abubuwa waɗanda masana tarihi ke ƙoƙarin sani idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina ya yi alkawarin zai zauna lafiya da mutane kaga jama'a za su so su ga wannan takardan mai takunsa yaya bayaninta yake saboda aka yi sa malamai daban-daban suka sa wannan a littafansu har ma ibn taimiyya ya yi magana a kai a littafinsa a tsarimul maslul wanda ya rubuta a kan hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sai da ya kawo wannan labarin alkawarin da annabi ya yi a wannan littafin inna yahuda muttafiquna ma'al mu'minin yana daga cikin abin da annabi ya rubuta a wannan wasiƙa ɗin. aka ce innal yahuda muttafiquna ma'al mu'minin ma damu muharibin wa innal yahudi bani aufin zimmatan minal mu'mini manzon Allah yake cewa yahudawa suna da alkawari na tsare addininsu wato an samu daidaituwa an samu kyakkyawar fahimta a tsakanin yahudawa da musulmai akan cewar za kowa yana da damar yi addininsa a rubuce lil yahudi dinuhum wa lil muslimina dinuhum wa mawalihim wa anfusihim illa man zalama amma wanda yayi zalunci wa asima duk mutumin da ya warware duk sashin da ya warware wannan alkawari fa innahu la yuta'u illa nafsuhu wa ahli duk wanda ya warware wannan takarda alkawarin da aka yi na zaman lafiya to yana hallaka kansa kuma yana hallaka iyalan gidansa wato ma'ana hukuncin kisa ne akan wanda ya warware alkawarin da aka yi na zaman lafiya din nan wannan a rubuce yake wannan a rubuce yake in ka dubi waɗannan littafai duk zaka gani annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan takarda ya sa an rubuta duka kabilun yahudawa duka kabilu da aka samu yahudawa a cikinsu sai da aka rubuta sunayensu a cikin wannan yarjejeniya inna liyahuda bani najjar misla ma liyahudi bani aufin wa inna liyahuda bani harisi misla ma liyahudi bani aufin wa inna liyahudi bani sa'ida misla ma liyahudi bani aufin wato annabi ya sa aka rubuta duk yahuda wanda suke garin madina hurumi ɗaya ne suke da shi saboda haka wannan alkawari na zaman lafiya ya shafe su gaba ɗayansu idan aka samu wani ya warware wannan alkawari babu shakka hukuncin kisa ne ibn al jawziya a littafin ahkamu ahli zimma yace hadhihi sahifatu ma'rufa inda ahli ilmi wannan takardan sananniya ce a wajen masana masana sun sani dun malaman tarihi <clears throat> sun riga sun san da wannan takarda kuma takarda ce da an rubuta ta akan adalci wa atirafun bil hawiyyatul muta'addida an yi la'akari da madina ta haɗa mutane daban-daban ta hada mutane daban-daban akwai larabawa akwai waɗanda ba larabawa akwai matsafa akwai musulmai akwai yahudawa saboda haka sai ya zama alkawarin zaman lafiyan ya dace kuma ya zo akan gaɓa yana da muhimmanci wannan shi ya nuna cewar abinda yahudawan madina suka yi wa manzon Allah ba su kyauta ba saboda a lokacin da larabawa suka hada kai za su yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ma haɗin kan yahudawa sai aka samu akwai ƙabilar banu ƙuraiba banu ƙuraiba suna daga cikin waɗanda suka ba da haɗin kai ga wannan gangami da aka yi rundunonin mayaka da suka kewaye madina da nufin za su yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka samu akwai hannun yahudawa mazauna madina a wannan yaƙi to kaga babu shakka sun saba alkawari sun warware yarjejeniya da aka yi da manzon allah wanda wannan ya auku shekara ta biyar watan zulqa'ida ƙarshen watan zulqa'ida a lokacin ne Allah madaukaki ya tarwata rundunonin kafirai Allah ya tarwata su da ya turo guguwa wannan guguwa ta kore su to guguwa nan da ta kori kafirai gaba ɗaya, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida musulmai kowa ya dawo gari hankali ya kwanta hankali ya kwanta to wannan ya samu hadisai kamar kashi biyu akwai hadisai daban-daban da aka samu daga manzon Allah misali akwai riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta ce tana ba da labarin wannan yaki ta ce usiba sa'ad bin mu'azin al awsi yawm al-khandaq a lokacin da waɗannan rundunonin kafirai suka zagaye garin Madina harba-harba da aka dinga yi a tsakanin musulmai da kafirai sai ya zama akwai wani kafiri kuma ba shi wani mutum daga cikin shawa daga cikin sojojin da suka zo daga makka ana kiransa hibbanu bin al-Arifa. sai ya zama ya harbi wani babban sahabin manzon Allah da ake kira sa'ad bin mu'az shugaban kabilar al'ausu ya harbe shi da ya harbe shi sai ya same shi a hannu ya tsinke masa jijiyar jini na hannu wannan babban jijiya da take kai jini sassan jiki to wannan eh, harbin da ya masa sai zama jini yana ta zuba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce fa daraban nabiyyu khayma fil masjid sai manzon Allah ya ce a buga masa haima a cikin masallaci kusa da gidan manzon Allah liya'udahu min qaribin saboda annabi ya rika zuwa uh, duba lafiyar shi wannan uh, sahabi sa'ad bin mu'az da zama yana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya koma gida manzon Allah sai ya ce a buga masa haima a masallacin to bare kuma ga yanayin da dama musulmai suke ciki ya zama kafirai sun zagaye gari gaba daya to sai zama buga masa haima a cikin masallacin ya zo da hikima kaga kenan yana cikin mutane sannan kuma yana kusa da manzon Allah falamma raja'a rasulullahi min al-khandaqi a lokacin da Allah ya turo guguwa ya kori kafirai Aisha tace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida wa wada as-silaha ya aje makani waqta sala annabi ya shiga wanka yana cikin wanka fa'atana jibrilu alaihi salam aisha tace sai ga mala'ika jibrilu ya zo gidan mala'ika jibrilu ya taho gidan amma ya riga ya rikida ya taho asura na mutane aisha take bayanin ta ga mala'ika jibril ya zo a ah, ta dihiyatul kalbi وهو ينفض yanfudu من التراب من الغبار min al-gubari malaika jibril yana kakkade kansa saboda kura da yake kanshi kaga ya nuna cewa akwai mala'iku a tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki wanda ayoyin Qur'ani sun tabbatar da haka faqala mala'ika jibril da ya taho sai yake ce ma annabi qad wa ba'ta silaha ka aje makami ko wallahi ma wa ba'atuhu ni dai na rantsa da Allah ban adana wa ba malaika jibril yace ni kan ba adana wa makamin ba ukhruj ilaihim yace malaika yace ma annabi muhammad ka fito mu tafi wurin su sai manzo Allah yace ah, fa aina ina zani in fito ko mu je ina bayan Allah ya taro ta kafirai sai malaika jibril yace qad eh, afallahu anka Allah ya fi maka ya kai Muhammad wa ba'ta silaha har ma da ka aje makami in ji mala'ika jibrilu wato mala'ika yana gani annabi ya ma yi kuskure da ya aje makami ai ba a gama yaƙi ba tun da ka aje makami Allah ya fi maka ya ce wa lamta ba'ahu mala'ikatullahi ga kukun aje makami amma mala'ikun Allah ba su aje nasu makaman ba saboda haka da annabi ya ce fa aina ina kake nufin za mu je fa ashara ila bani quraiba sai mala'ika jibril ya nuna da hannunsa yace unguwar waɗancan kafiran banu quraiza yahudawa saboda me sun ba da haɗin kai ga yakin da aka yi a garin madina kuma dama can alkawarin ga yadda aka yi za a zauna lafiya tare da su da shi aisha tace fa atahum rasulullah manzon Allah dalilin da ya sa kenan ya fita daga garin Madina ya tafi unguwar Banu Quraiza na Yahudawa kaga annabi bai tafi da umarnin kansa ba manzon Allah ya tafi ne bisa umarnin Allah saboda mala'ika jibrilu in ya faɗi magana babu shakka yana faɗa ne da umarnin Allah tabaraka ta'ala hadisin Aisha ɗinnan yana sahihul Bukhari babu khaymati fil masjidi hadisi na 3896 kuma yana sahihu muslim babu jawazi kitali man naqabal ahda sunan babin kenan al-imamu muslim yi babi da ya kawo hadisin Aisha sunan babin daidai ne a yaƙi wanda ya warware alkawari daidai ne a yaƙi wanda ya kunci alkawarin zaman lafiyar da za a yi tsakanin musulmai da shi sai kawo hadisin aisha shine hadisi na 769 kaga kenan hadisi muttafaqun alai ta riwayar aisha yanda ta ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami umarnin mala'ika jibrilu kafin ya bar garin madina a tafi yakin banu ƙuraiza su banu ƙuraiza nan ba su da nisa a tsakaninsu da madina amma da yake zama suke unguwa-unguwa a zamanin da unguwarsu ba ta cikin gari sai dai tana nahiyar gabacin madina ta yankin eh, al'awali ta wannan nahiya wannan unguwar take yahudawa suna da ɗan tazara amma za a samu tafiyar kamar awa shida tafiyar ƙasa tsakanin madina zuwa inda unguwar waɗannan yahudawan take to sannan akwai hadisin abdullahi bin umar bayan hadisin aisha allah ya kara mata yarda hadisin abdullahi bin umar ya ce ƙalan nabiyu yawmal ahzabi a ranar da allah ya tarwatsa rundunonin mayaka waɗanda suka kawo hari garin madina a wannan ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kira bilal ya ce mu bilal ya zaga gari a yi ta sanarwa Layu yusalliyanna ahadun al-asra kada wani ya yarda yayi sallar la'asar sai a unguwar banu quraiza ta yahudawa tana gabas da madina yankin al'awali musamman bilal ya dinga zagawa yana sanar da mutane saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa kada wani ya yi sallar la'asar face a unguwar banu ƙuraiza kaga kenan ba a gama yaƙi ba da can musulmai sun shiga gidajensu da nufin za su kunce ɗamara za a aje makami to saboda haka sai ga sanarwa abdullahi bin umar ya ce fa'adaraka ba'abuhumul asra fi tariki duk wani sahabin da ya ji wannan sanarwa sai ya kama tafiya kawai saboda gaskanta Allah da manzon Allah da ka ji sanarwa annabi ya ce kada a yi sallar la'asar sai a unguwar yahudawa ta banu ƙuraiza sai mutum ya kama hanya to amma duk da haka abdullahi bin umar ya ce wasu sun yi la'asar ɗin a kan hanya faƙala ba abuhun wasu kuma suka ce la nusalli hatta na eh, atiyaha suka ce ba za mu yi sallah ba sai mun isa domin asali abin da sakon manzon Allah ya faɗa kenan annabi ya ce kada wani ya yi sallah sai a unguwar banu ƙuraiza to suna cikin tafiya sai lokacin rana ta kusa faduwa rana za ta faɗi sai wasu daga sahabban annabi suka ce a tun da rana za ta faɗi za mu yi sallah yanzu sai suka yi sallah la'asar a wannan lokaci ɗaya sashin sahabbai kuma fa suka ce a kun manta sanarwar da mazan Allah yake yi annabi ya ce la yusalliyanna ahadun al'asara illa fi bani ƙuraiza kada wani ya yi sallar la'asar sai unguwar bani ƙuraiza ai ko rana za ta faɗi ba za mu yi sallah ba sai mun isa wannan unguwa kashi guda kenan kaga kenan sai aka samu rabuwan kai a tsakanin sahabban manzon Allah to abdullahi bin umar ya ce fazukira zukira zalika lin nabi a lokacin da annabi ya iso sai aka ba shi labari ya rasulullahi kaga ga sanarwar da ka sa a yi wannan sanarwa ta sa kawunan mun rabu kashi biyu don lokacin sallah ya kusa fita ba mu iso unguwar banu ƙurai ba tun da lokacin la'asar ya kusa fita saboda haka mu sai muka ga ya kamata mu yi sallan mu wadancan kuma suka ce mu ba za mu yi ba sai mun isa abdullahi bin umar ya ce falam yu'annif wahidan minhu manzon Allah bai zargi kowa ba annabi bai ce bai ce komai ba annabi ya shiru kaga ya gwada cewa duka sun yi daidai wanda ya yi sallar akan hanya ya daidai wanda ya ki sallar akan hanya sai da aka iso wannan unguwar shi ma yayi daidai saboda kowannensu ya yi ƙoƙarin bin umarnin Allah don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsawatar ma kowa ba shi ma abdullahi bin umar hadisin sa mutafakun alai yana sahihul bukhari babu marji'in nabiyyi min al-ahzab kuma yana sahihu muslim babu mubaradat mubarad mubadara bil gazwi wannan shi yake nuna akwai gaggawa akwai bukatar ai gaggawa idan za a yi yaki ba a jinkiri shi yasa nan da nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya a tafi nahiyar gabacin madina ta unguwar banu quraiza kar ma a bari wato sai an riga an huta a kama hanya maza a ce wannan hadisin na abdullahi bin umar yanzu ya zo a sahih muslim abdullahi bin umar yace ce na dafi na rasulullah manzon allah yasa aka dinga sanarwa ana shela a cikin garin madina yawman sarafa anil ahzabi a ranar da manzon Allah ya dawo gida ranar da kafirai suka tarwatse suka bar garin Madina a wannan ranan annabi sa aka yi sanarwa kowa ya kama hanya a tafi unguwar Banu Quraiza ala la yusalliyanna ahadun adh Zuhura, illa fi bani Quraiza kada wani yayi sallar azahar. face a unguwar banu ƙuraiza kaga a sahihul bukhari kada wani ya sallar la'asar amma a sahihu muslim duka hadisin abdullahi bin umar la na ahadu ne dhuhra kada wani ya sallar azahar face a unguwar banu banu umayya banu quraiza to sai ya zama kamar an samu saɓani kenan ta wajen lafazi wa takawwafa nasu fawta al-waqti fasallau. دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله wasu sun ji tsoron lokaci zai fita saboda aka yi suka yi sallah a inda rana ta nemi ɓuya a inda suke da suka ga rana za ta ɓuya sai suka yi sallan la'asar amma wasu suka ce ba za mu yi wannan sallah ba sai a wajen da manzon Allah ya gaya mana wa in fatanal waqtu ko da lokaci zai fita ba da mu yi sallar ba sai mun isa wannan gurin saboda annabi da ya ce kar mu yi sallah sai mun isa gurin ya fi musanin darajar lokacin tunda manzon Allah ya fi musani ya ce kada mu yi sallah sai mun isa unguwar banu ƙuraiza to bai kamata mu yi sallah kan hanya ba abdullahi bin umar ya ce fama annafa wahidan min al-fariqain manzon Allah da ya iso bai yi zargi ga kowa ba daga cikin waɗannan ɓangarori biyu na musulmai to don haka aka samu bambancin lafazi wasu malamai kamar misali in ka dubi sharhohi da aka yi ma sahih bukhari da kuma muslim daga cikin sharhohin akwai fathul bari fathul bari da ibnu hajar yana juz'i na bakwai shafi na 471 ibnu hajar yake inna tawajjuhan nabiyyi ilaihim kana li sab'in baqina kana li sabqin min zil qa'da wa annahu kharaja ilayhi fi kwanaki bakwai suka rage ma watan zulqa'da ya mutu a lokacin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida daidai wannan lokaci mala'ika jibril ya masa umarni saboda haka sai manzon Allah ya bar garin Madina ya tafi unguwar waɗannan kafirai yahudawa banu ƙuraiza sahabbai da suke tare da manzon Allah mutum dubu uku mutane dubu uku suna tare da manzon Allah me dalili wa zakara ibn sa'adin annahu kana ma'al muslimina sittatun wa salasuna farasan ya taho a littafin tarihi na ibn sa'ad yana cewa a tare da musulmai akwai dawakai shida, mahaya dawakai na farasan wa awal hukana na bani ƙuraiza wa bai na nabi ahadun Ibn ibnu hajar ce. abinda ya sa annabi ya bar garin madina ya tafi ungore hudawa saboda akwai alkawarin zaman lafiya a tsakanin shi da su falamma ja'atul ahzabu a lokacin da waɗannan rundunonin mayaka na kafirai suka zo garin madina na ƙabuhu sai waɗannan yahudawan suka warware alkawarin nasu suka shiga cikin waɗannan kafirai da suka zo da nufin su yaƙi manzon Allah wa zaharuhum kuma sun taimaka sun ba da gudunmawa a wannan yaƙin ta yadda za a yi a yaƙi manzon Allah falamma hazama Allahu azza wa jalla al-ahzab a lokacin da Allah ya tarwatsa rundunoni faja a jibril wa man ma'ahu min mala'ika sai ga mala'ika jibril ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da wasu mala'iku min mala'ika faƙala da ya taho sai ya ce ma annabi ya rasulallah idhab ila bani quraiza ya kai manzon Allah ka yunkura mu tafi unguwar banu quraiza fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibrilu inna fi ashabi jahdun ya kai mala'ika jibrilu sahabbaina suna tare da gajiya da wahala kwana da kwanaki babu bacci babu abinci to ga gajiya ga wahala faƙalu sai mala'ika jibril ya ce masa in hab innahum in hab ilaihim ya ce ka tashi ka yunkura mu tafi ga wannan unguwa ta yahudawa fala'uba bi annahum mala'ika jibril ya ce zan taya ka wato ainihin zaburarwa ta wajen fita zuwa wannan yaki saboda haka mala'ika jibrilu annabi ya gaya masa akwai gajiya a tare da musulmai amma mala'ika jibril ya ce la a tashi a tafi wannan yaƙi wannan yasa al'imamu muslim ya fahimta cewa shi yaƙi idan za a yi shi ba a jinkiri idan lokacinsa ya yi to a yi shi saboda haka yasa ya yi ma wannan babin da ya kawo labarin babin gaggauta ya al'amarin yaƙi ya ce fa'adbara jibril wa man ma'ahu min mala'ika saboda haka sai mala'ika jibril ya juya da shi da mala'iku ta yaya za su zaburar da musulmai suka dinga sukuwa a garin madina da mala'ika jibrilu da sauran mala'iku hatta sata al fi zukaki bani eh, bani ganmin min al-ansari duk inda ka duba ƙura ya turnike sama to idan musulmi ya dawo gida ya aje makami ya daga idansa sai ga ƙura ya turnike sararin samaniya kaga ya san cewa ba zama dole ne fita saboda haka yasa eh, fa azama ala nasi Allah yusallu al-asr manzon Allah kuma sai gashi ya aiko mai sanarwa kada mutane su yi sallar la'asar face a unguwar banu ƙuraiza ta yi atu bani ƙuraiza ala falabisan nasu sila saboda ka sai mutane kowa ya ga ƙura ya tarnike kowa ya ji sanarwar manzon Allah sai kawai ya ɗauki makami ya saka falam ya atu banu a ta garabatin shamsu kafin su iso unguwar rana ta ɓuya to daidai wannan lokaci ne aka samu jayayya a tsakanin sahabbai fahtasamu inda gurubi shamsi fa salla ta'ifatun al-asra sashi guda suka yi sallar la'asar ba su bari ranar ta buya ba wa tarakatha ta'ifatun sashi guda kuma suka ki yin sallar wa qalu suka ce inna fi azmati rasulillah ai annabi shi ya zaburar da mu ya tabbatar mana kada mu yi sallah sai a unguwar banu ƙuraiza falaisa alaina ismun saboda ka in ma rana ta ɓuya ba mu yi sallar la'asar ba ba mu da zunubi saboda ka lokacin da annabi ya iso falam yu'annif wahidan min al wannan bayanin ibnu hajar kenan da yake sharhi sahih bukhari to haka nan eh, ibnu al-qayyim al-jawziyya al-tahfi zadul ma'ad shi ma yayi sharhi game da abin da ya auku a lokacin da manzon Allah ya bada umarni a tafi yankin Banu Quraiza kullum min al-fariqaini ma'jurun bi qasdihi Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace kowanne sashi yana da ladansa kowanne sashi yana da lada illa anna man salla hadha al-fadilatayn amma wanda ya fi lada shine wanda a lokacin da ya ga cewa rana za ta ɓuya sai ya ga bai kamata ya bari rana ta ɓuya ba don haka sai ya yi sallah a lokacin wannan ya fi kowa lada ibn qayyim jauzi ya ce dalili kuwa saboda ya samu falala guda biyu na ɗaya imtisal al'amr fil isra'i ai annabi da ya ce kada a yi sallah sai an isa unguwar banu quraiza yana nufin a yi saurin fita ne mazan Allah yana nufin a gaggauta a bar gida kar a zauna da jiran cewa sai an yi sallar la'asar kafin za a kama tafiya mazan Allah sai ya ce a yi sallar la'asar ɗin a banu ƙuraiza abinda yasa manzon Allah ya ce kar a yi sallar a nan saboda a gaggauta tafiya to kaga wanda ya yi sallarsa a lokacin da rana ta zo ɓuya ya samu lada kashi biyu na farko ya samu ladar biyayya ga manzon Allah saboda ai bai yi sallar la'asar din a garin madina ba na biyu fa imtisal al'amri fil muhafazati alal waqti da lokacin sallar la'asar ya zo fita sai ya ga bai kamata ya saba ma Allah ba waye ya karantar da mu sallah annabi ne waye karantar da mu sallah tana da lokaci manzon Allah ne saboda haka shi manzon Allah ba zai ce mu saba ma Allah ba saboda haka sai ya yi sallarsa bai bari rana ta buya ba to wannan ya fi samun lada babu shakka in ji ibn al-qayyim wala siyama ma fi hadhihi salati bi ainiha sai ibn al yace musamman sallar la'asar domin sallar la'asar tana da hadari sallar la'asar tana da hadari min al-hafi ala al-muhafazati alaiha annabi da kansa ya faɗaitar da mu mu kiyaye lokaci na yin sallar la'asar wato mu kiyaye kan mu yadda mu bari la'asar ta wuce ba mu yi ta ba manzo Allah yana nuna cewar man fatathu habata amaluhu duk mutumin da ya bari sallar la'asar ta wuce ya rasa ta to wannan mutumin aikinsa ya ɓaci babu shakka hadisi ya tabbata daga manzon Allah kuma abin da fahimta ta nuna mafi inganci idan mutum ya ƙi yin sallar la'asar da gangan to duk wani aikin lada mai kyau da ya yi a wannan ranan Allah ya bata shi duk wani aiki da ya yi mai kyau a wannan ranan ba shi da lada Allah ya rusa wannan aikin wa inna ma lam yu'annif alladhina aktaruha abin da yasa annabi bai yi fada ma waɗanda suka ki yin sallah a lokacin da rana ta zo buya ba liqiyami udhrihim saboda babu shakka suna da uzuri me uzurinsu. at-tamassuku bi zahiril amri sun yi riko da zahirin umarnin manzon Allah annabi ya ce kada wani ya yi sallar la'asar sai a unguwar banu ƙuraiza sai suka yi riko da zahirin wannan umarni wale annahu mujtahadu fa akharu saboda haka sun yi abin da ake ce ma al-ijtihad sun yi ƙoƙari ta wajen dagewa su ga cewar sun gano hukuncin al'amari Ko bisa ka'ida duk wanda ya dage a kan kokarin ya gano hukuncin al'amari yana samun lada hakanan al'imamu nawawi al'imamu nawawi shi ma ya yi sharhi game da fitar manzon Allah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar garin Madina zuwa yankin Banu Quraiza wannan ya zo a sharhu sahihi Muslim juz'i na 12 shafi na 98 alimamu imam an yake cewa an samu lafazi kashi biyu a wannan lafazi kamar misali riwaya ta al bukhari sallar la'asar ne a riwaya ta al muslim sallar azhar sallar azahar don haka kamar salloli guda biyu ne yace to wannan ba mushkila ce. فمحمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر abin da ya faru shine lokacin da annabi ya da umarnin lokacin sallar azahar ne ya riga ya shigo wa qad salla az madinati manzon Allah ya riga ya sallaci azahar akwai waɗanda sun riga sun yi sallar azhar sahabbai sun riga sun yi sallar azahar a lokacin da annabi ya bada sanarwa amma asali sanarwan an yi ta ne a bayan a lokacin sallan azhar to a lokacin da annabi ya bada wannan sanarwa wasu sun riga sun yi sallan azhar saboda haka aka ce la tusallu al-asr illa fi bani quraiba kar ku yi sallan la'asar sai a nahiyar banu quraiza sannan faqila lil ladina lam yusallu adh-dhuhra akwai waɗanda ba su riga sun yi sallan azahar ɗin ba a daidai lokacin da annabi ya ba wannan umarnin to saboda haka sai zama sanarwar da ake yi shine kada su yi sallar azahar da la'asar sai an isa nahiyar banu quraiza wa kad salla wanda ya salla azhar aka ce kada yi la'asar sai a unguwar banu quraiza wanda kuma bai sallan azhar ba fa sai aka ce kada yi wannan sallan zahar din sai an isa wato ana son jama'a su fita su gaggauta tafiya saboda haka abin da suka aikata bai saba ma umarnin Allah ba kuma bai saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to yana daga cikin dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga wannan unguwa ta yahudawa da nufin ya yaƙe su tanfizul amril ilahi kamar yadda waɗannan hadisai suka nuna mana annabi ya tabbatar da umarnin Allah ne Allah ne ya aiko an mala'ika jibrilu da wannan umarni manzon Allah ya tafi ya yaki waɗannan kafiran na farko kenan na biyu gadur bani quraiza bil muslimin fi ma'rikatil khandaq wato saba alkawarin da suka yi na warware yarjejeniya na zaman lafiya da aka yi tsakaninsu da manzon Allah رغم الأهود والمواثيق التي كانت بين المسلمين وبين قريضة وهجومهم على نساء المسلمين كاغا أبو بوا غدا أوكو ندايا Allah shi ya ba da umarni annabi ya yaƙe su, to ko da babu dalili wannan kaɗai ya isa hujja da zata sa a yaƙi waɗannan Yahudawa. idan Allah ya yi umarni ba a tuhumar Allah na biyu alkawarin da suka warware na zaman lafiya shi ma kadai yana cancantar yana halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su sannan na uku sun yi kokarin tozarta mata musulmai a lokacin da ake wannan yakin saboda a lokacin da kafirai suka zo garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tara mata a tsakiyar gari da kuma wuraren da suke nesa da ainihin inda ake aka ja daga da kafirai kamar misali eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mata a gidan hassan bin sabiti hassan bin sabit dama can mutumin madina ne to sai aka tara mata a gidan shi kuma daga cikin matan nan akwai gwaggon manzon Allah ita ce safiya bintu abdulmuttalib safiya yar baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin mata waɗanda aka tara su a wannan gida kuma dama can ta daɗe da musulunta ita wannan eh, babar manzon Allah ina yake ce mata safiya bintu abdulmuttalib a lokacin da suke gidan hassan bin sabit mata na tare sannan kuma hassan bin sabit shi ma yana nan hassan bin sabit ya ki fita ya taho inda sahabbai suke suka ja daga da kafirai me yasa saboda hassan bin sabit mutum ne mai tsananin tsoron yaki yana da tsananin tsoron yaki to sai zama yana tare da mata a gidan an ɓoye mata a gidan shi ma yana tare da su to suna ciki da yake gidansa ɗin bene ne an yi shi kamar tsauni suna ciki sai ita safiya bintu abdulmuttalib ita tarwaita wannan hadisi tana cewa ana awwalu imra'atin qatalat rajulan ni ne mace na farko da na kashe namiji mace ta farko da ta kashe kafiri a cikin tarihin mata da suka yi zamani da manzon Allah to safiya bintu abdul muttalib ita ce na fari gwaggwan manzon Allah tana da ƙarfin hali kaga dai yar baban manzon Allah ce amma duk da haka tana da ƙarfin hali tana da ƙarfin imani tace kuntu fi fari'in hisni Hassan bin Sabit kamar yadda manzon Allah ya tara mata a wannan gida na Hassan bin Sabit وكان حسان معنا في النساء والصبيان حسان بن ثابت yana tare da mu yana tsoro saboda haka yana tare da mata da yara waɗanda aka tara a wannan gidan hina khandaqan nabiyyu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fuskantar kafirai a inda aka ja daga a gaban ramin da aka tona safiya ta ce muna cikin wannan gidan famar rabina rajulun min yahud muna ciki sai na hange wani mutum yana zagaye wannan gidan suna sama take hangen wani yana zagaye gidan ta ƙasa shi ne sai ta ce ma hassan ya hassan inna hadar yahudi bil hisni kama tara ya kai hassanu kaga ga wani ba yahudi yana zagaye wannan benan ka gan shi ce na gani sai ta ce wala aminhu an dulla ala auratina ina ganin alamar shi wannan ba yahude kokari yake nuna inda muka buya saboda haka yana so ya gano ina muka buya sai ya gaya makafirai wa kad shugila anna rasulullahi wa ashabu tace kuma ka sani manzon Allah al'amarin da yake gabansa ya sa ba ta mu yake ba dan ana magana ta gari ake ana ta gari ne don haka mun yi nisa da manzon Allah gudunmawar da za mu samu daga annabi da sahabansa zai yi wuya ta iso akan lokaci don haka gwanda mu ɗau mataki gwanda mu kare kawunanmu abinda nake so da kai in ji ita gwaggon annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mar faƙum ilaihi faktulhu ka sauko ka samu wannan bayahudan ka yi faɗa da shi ka kashe shi in ba ka sauka kun yi faɗa ka kashe shi ba karshen ta zai nuna inda muke wakala shi ne sai hassan bin sabi ya ce gafirullahu laki ya binta abdulmuttalib Allah ya gafarta miki ya ke yar abdulmuttalib wallahi laqad arabci ma ana bi sahibi hada na rantsa da Allah ke kanki kin sani wannan abin yafi karfi na kaga kenan kowa ya san mutum yana tsoro sai safiya ta ce to falon makala zalika da ya faɗi haka walam ara indahu shay'an sai na dubi wannan bayahudan da kyau na gaba shi da wasu makamai ta ce to sai na ga cewa ni ma fa zan iya magane shi ihtajastu wa akastu amudan min alhisni saboda ka na zaga wannan benan sai ta samu wani gimshiki wani babban gwafa da ta samu wannan katako sun manazaltu min alhisni ilai sai na sauko daga wannan benen, benin fadarabtuhu bil amudi na daki wannan bayahudan da wannan da wannan katakon hatta qatantuhu sai da na kashe shi na tabbata ya mutu babar manzon Allah amma ka duba karfin halinta tace summa raja'tu ila alhisni sannan sai na koma na haukan wannan tsauni fakultu da na je sai na ce ya hassanu to na yi mai wuya Allah ya taimake ni na kashe shi abin da nake so da kai an zil fastalifu ka sauka sai ka tuɓe kayansa saboda ganima ne ka cire kayan jikinsa saboda ganima ne fa innahu lam yamna'ani eh, an aslubahu illa annahu rajulun abin da ya hana in cire mar kayan saboda shi namiji ne ni mace ne shi yasa na hauro akan ka je kai wannan aiki sai ya ce mali bi salabihi min hajjatin sai dai kuma ni ban da bukatar magani mace in ji hassan kaga kenan baya bukatar ganima wato mutum ne mai tsananin tsoro amma Allah ya taimake shi yana da makamin da wani bayi da irinsa Shi ne harshe mawaki ne Shi ne wanda manzon Allah ke cewa Allah yana taimakonsa da mala'ika Jibrilu saboda haka idan kai kana da jarumtaka ta wajen fada da takobi shi kuma yana da jarumtaka ta wajen fada da harshe idan ta wajen waka ne a kare manzon Allah babu kamar shi idan waka ne a ba mu makiya manzon Allah haushi babu kamarsa amma idan aka zo yaki a'a yana tsoro yana nan tare da mata nan za su ɓuya wannan yana kitabul mustadarak hadisi na 6867 kuma yana siyarci na nabawiya na ibn hisham yana mujalla na uku shafi na 700 da goma sha ɗaya ibn al-qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad yana mujalla na uku shafi na 116 yana ba da labari ya ce amma ƙuraiza wannan ƙabilar yahudawa da ake kira banu ƙuraiza fakanat a shaddal yahudi a dawatan lirasulillah duk yahudawan da suke kewayen madina babu yahudawan da suka fi tsananta ƙiyayya ga manzon Allah fiye da waɗannan yahudawan wa aglabahum kufuran babu wanda ya fi su tsananin kafirci wali zalika jara alaihi malam yajri ala ihwanihim saboda kai sa hukuncin da annabi ya musu ya bambanta da hukuncin da aka yi sauran yahudawa waɗanda suke zama a nahiyar madina fa hasarahum a lokacin da manzon Allah ya fita daga madina da shi da sahabbai suka taho unguwar banu quraiza suka yi ma wannan unguwar ƙawanya su kuma yahudawa suna da bene da suka gina na ɓuya saboda aka sun shiga wannan benen ta yanda musulman in san ba za su iya samun isowa gare su ba to na biyar ma wannan unguwa ƙawanya tsawon kwana 25 idan aka ce an yi ma gida kawanya kwana 25 za ka ce eh, za su iya dadewa babu shakka saboda akwai abinci a tare da su amma abincin kwana 25 ai ba karamin abinci bane saboda ka zaka samu tattalin da kai makanka da iyalanka a gida ya kare to shine hikimar kawanya idan mutum ya shiga wani gidan buya sai a zagaya a jira lokacin da abincin zai kare ai zai sauko in ya sauko zai tarar da musulmai suna jira to hatta jahadahumul hisar sai da ta kai ga sun gaji abincin da suke amfani da shi ya kare ƙarshenta dai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su zaɓi alatar bauna an ya hukuma fi fikum rajulun minkum kun yarda tunda ni dai muku gaskanta ni ba amma ku zaɓi wani mutum guda wanda zai muku hukunci ku zaɓi mutum ɗaya tak duk mutumin da kuka zaɓa da ni da ku duka za mu yi biyayya ga hukuncin da ya yi kalubala suka ce mun yadda kwarai kuwa kaga annabi ba shi ya zaɓa musu mutum ba mazan Allah ya ce ku zaɓi mutum ɗaya wannan mutumin ya bayyana hukuncin da ya dace da ku saboda kun ci amana waɗanda aka yi alkawarin za a zauna lafiya babu yaƙi a tsakani za a tsare mutuncin juna sai ga shi sun haɗa kai da maƙiyan annabi suna ƙoƙarin su kawo yaƙi garin madina to nan su da kansu suka ba da shawara fa za ka ila sa'ad bin mu'azi sai suka ce ai mu mun yadda da sa'ad bin mu'az in dai shi ne za a wakilta ma ya hukunta al'amarin mun yadda duk abin da ya hukunci mun yadda kaga su da kan suka ayyana sunan shi to dama can a zamanin jahiliya su larabawa da suke garin madina akwai akwai al'ausu akwai al sai ya zama banu quraiza din nan yahudawan su sun haɗu suna da wato alƙawarin taimakekeniya a tsakaninsu da al'ausu al'ausu kuwa shine ƙabilar sa'ad bin mu'az saboda kai sa ake kiran shi sa'ad bin mu'az al'ausi eh, mutum ne dama shugaba ne na wannan ƙabilar. kuma tun kafin zuwan manzon Allah garin Madina akwai fahimtar juna a tsakaninsu da Yahudawan Banu Quraiza to sannan akwai wasu Yahudawan wadancan Yahuda kuma ya zama suna da haɗin kansu ga wasu kamar misali Banu Qainuqa suna da haɗin kai da Banu Nadir suna haɗin kai da Banu Nadir da kuma yahudawan eh, da kuma larabawan al-khazraj kalu don haka sai suka ce rabina mun yarda ya rasu ya muhammad mun yarda ka turo sa'ad bin mu'az shi zai mana hukunci fa arsala ila sa'ad bin mu'az saboda haka annabi yana yankin banu quraiza shi kuma sa'ad bin mu'az yana masallacin manzon Allah saboda ana lokacin da ake yamutsi na ainihin zuwan waɗannan sojoji da suka kewaye garin madina aka samu wani ya harbe shi da kifiya jini na zuba manzon Allah ya sa aka yi masa tanti a cikin masallaci yana zaune kaga ke na annabi ya taho yankin ƙuraiza banu ƙuraiza sun yadda sa'ad bin mu'az yi hukunci shi kuma sa'ad bin mu'az yana cikin madina saboda ka sai manzon Allah ya aika fa arsala ila sa'ad bin mu'az manzon Allah ya aika madina yace a zo da sa'ad bin mu'az wa kana fil madinati lam yakhruj ma'ahum li jurhin kana shi bai fito ba saboda wannan raunin da yake tare da shi fa urkiba himaran saboda haka sai aka kai jaki da aka kai jaki sai aka ɗauke shi aka ɗora akan jaki waje a ila rasulillah sai ga sa'ad bin mu'az ya taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya samu hadisai daban-daban akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake da labarin zuwan Sa'ad bin Mu'az fa ursila ilai fa jaa il alahi marid ga Sa'ad bin Mu'az ya taho akan jaki falamma balaga qariban min al-masjid a lokacin da ya zo kusa da inda annabi yayi masallaci a wancan unguwa ta yahudawa inda annabi ya kewaye su inda aka yi musu kawanya kwana 25 annabi ya yi masallaci wani a wurin inda ake sallah saboda ka sai ga sa'ad bin mu'az ya zo da jaki ya kusa daga wannan masallacin sai manzo Allah yake ce masa habbai i'tu khairakum aw sayyidakum manzo Allah yake ku tashi ku je ga shugabanku ku tashi ku je ga shugaban ku ba wai manzo Allah yana nufin ku miƙe saboda girmamawa gare shi ba a'a annabi yana nufin a je a saukar da shi daga kan wannan jakin saboda bai da lafiya to da ya taho sai manzo Allah ya ce masa ya sa'ad ha'ula'i nazaru ala hukumika abin da yasa muka ce ka zo saboda waɗannan yahudawan na ce su zaɓi mutum ɗaya yayi musu hukunci sai suka ce sun yarda da duk hukuncin da za ka yi saboda haka kad amaraka Allah ta'ala an kuma fihim Allah ma yayi umarni Allah da kansa yayi umarni kai hukunci ji manzon Allah fa qala sa'd sai sa'd yace ahkumu fihim ya rasulullah in yi hukunci ga waɗannan mutane alhali Allahu wa rasuluhu a haƙƙo bil hukumi Allah da manzo suka fi cancantar su yi hukunci a ce ni in yi hukunci sai ce ya umarnin Allah ne gare ka Allah shi ya umarni a ka yi hukunci sai sa'ad bin eh, mu'az ya ce an yadda da hukuncin da zan yi duk wanda hukuncin ya shafa ba zai yi kuka ba yahudawa suka ce sun yadda manzon Allah ya ce ni ma na yarda sa'ad bin mu'az sai da ya tambaya ya ce wa hukumi nafizun alaihim ya rasulullah da kace in yi hukunci gare su wannan hukuncin da zan yi zai tabbata a kansu idan na yi hukunci Allah zai zartar da shi sai manzon Allah ya ce idan ka yi hukunci Allah zai zartar da shi qadaita bi hukumillah wannan hukunci da za ka yi hukunci ne wanda ya dace da tsarin Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah ne ya yi umarni a kai sai sa'ad bin mu'azu ya ce man hahuna duk waɗanda suke nan idan na yi hukunci hukuncin na iya hawa kansu aka ce eh sai ya dubi manzon Allah ya ce har da manzon Allah idan na yi hukunci hukuncin ya shafe shi sai manzon Allah ya ce na'am wa alayya Allah ya maka umarni saboda ka in kayi hukunci in ma hukuncin ya shafe ni na yadda saboda haka sai sa'ad bin mu'az kaga kenan ya samu shaida duk abin da ya hukunta ya tabbata sai sa'ad bin mu'az yace fa inni ahkumu fihim ni hukuncin da nayi game da waɗannan yahudawa shine an yaqtalar rijalu maza da suka balaga gaba ɗaya hukuncin kisa ne a kansu wato su biya zuriya yara fa sun zama fursunoni wato samal amwalu dukiyar fa ta zama ganima ga hukuncin da ya kuma su da kansu suka zaɓe shi su suka zaɓe shi ya yi wannan hukunci yana gama hukunci sai manzon Allah ya ce ka bai ta bi hukumin lafi ai wannan hukunci da kai hukunci ne na Allah ka yi hukuncin da Allah da kansa ya yi irinsa wato annabi yana jira ya ji hukuncin da sa'ad bin mu'az zai yi sai gashi sa'ad bin mu'az ya yi hukuncin da ya dace da hukuncin Allah wannan hadisin yana sahih bukhari babu idza nazal adu ala hukmi rajulin yana kuma sahihu muslim babu jawazi kitali man naqaba al-ahda ta hadisin abu sa'idin al-khudri lokacin da sa'ad bin mu'az ya gama sai manzo Allah ya ce laqad hakamta fihim bi hukmillah min fawqi sab'i samawatin ya kai sa'ad bin mu'az kai hukuncin da ya dace da hukuncin Allah wanda ya zartar da shi tun daga sammai bakwai me yasa saboda wannan hukuncin yana cikin alkur'ani yana suratul anfali aya ta 55 in ka dubi wannan ayar zaka ga abinda sa'ad bin mu'az ya hukunta ya dace da abinda Allah ya faɗa a cikin wannan aya abinda Allah ya ce inna sharrad dawabi indallahi mafi sharrin dabbobi a wajen Allah allazina kafar sune kafirai kaga dabbobi duka halittun Allah ne amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duka wata halittan da Allah ya yi babu halitta mafi sharri kamar kafiri Allah ka tsare mu da kafirci Allah yake fahim la yu'minuna waɗanda ba su imani sai Allah ya bayyana ɗaya daga cikin mugun halin kafirai allazina ahatta minhum kudu na ahdahum fi kulli marra waɗanda ka kulla alkawarin zaman lafiya da su sannan suke warware wannan alkawari a kowane lokaci aka kulla wahun la yattaquna ba sa kiyaye dokoki fain ma tasqafannahum fil hardi in Allah ya gama ka da su a yaƙi fashar sharrid bihim man khalfahum kasa na bayan su su zama abin misali gare su zakaru na saboda su zama abin tunawa idan Allah ya gama ka da kafiri mai warware alkawari to kasa ya zama abin misali ga kafiran baya in ji Allah kaga kenan Allah ya tabbatar a yi hukuncin da kafirai in sun ji ba za su yi irin abin da su suka aikata ba shine Allah ya ce ta kafan na min qaumin siyana daga yanzu duk sa'ilin da kake tsoron wasu mutane za su ci ka dama can akwai alkawarin zaman lafiya a tsakaninka da su sai gashi sun yi wani abu wanda yake nuna sun warware wannan alkawari na zaman lafiya to karka yadda ka jira su faɗa maka da zaran ka ji tsoron kafiri ya warware amana fanbiz ilaihim ala sawa Allah ya ce ka jefar masa alkawarinsa kuma a sanar da shi idan da akwai alkawarin zaman lafiya to yanzu da aka ga take-taken kafirai take-taken su ba na zaman lafiya ba ne to kar musulmi ya jira sai kafiri ya faɗa mishi ya yi kuskure da zaran ka ga alaman kafiri ya warware alkamarin zaman lafiya a tsakaninka da shi Allah ya ce to ka fara jefar da alkawarin amma ka sanar da shi za ka jefar da alkawarin kuma ka sanar da shi shi ne Allah ya ce inna Allah la yuhibbul kha'ini Allah Allah baya son masu cin amana kaga idan ka dubi wannan ayan sai ka dubi abinda Sa'ad bin Mu'az ya hukunta sai kaga ya dace da hukuncin Allah kamar yadda manzon Allah ya tabbatar to wannan shine abin da ya auku me ya laifin su mun ji laifin su sun warware alkawarin da suka yi da manzon Allah yanzu sun ba da haɗin kai da kafirai akan ayaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tunda ba su ci nasara ba ai kaga manzon Allah kuma ba zai zauna da su haka ba shi yasa nan take Allah ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin Madina ya taho unguwar waɗannan Yahudawan wannan ya zo a ƙarƙashin umarnin Allah wa imma takafanna min qaumin khiyana fanbid ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin saboda haka sai Allah ya saukar da ayoyi guda biyu a suratul ahzabi Allah ya saukar da ayoyi guda biyu a suratul ahzabi aya ta farko mai Allah ya ce wa an zalar ladina في قلوبهم فريقا تقتلون وتعثرون فريقا وأنزل الذين ظاهروهم الله يا سوكر waɗanda suka ƙarfafa ma waɗancan rundunonin kaga rundunonin kafirai sun taho madina sun zagaye da nufin za su yaƙi manzon Allah da musulmai za a ga bayan musulunci gaba ɗaya to sai ga waɗannan yahudawa zaharuhum sun ƙarfafa ma waɗannan rundunonin kafirai da suka kawo hari garin madina sun ƙarfafa musu kaga wannan shine laifinsu shi yasa Allah ya an anzalal lazina zaharuhum min ahalil kitabi Allah shi ya saukar da waɗannan Yahudawa shi yasa aka ce musu min ahalil kitab waɗanda suke cikin ahalil kitab waɗanda aka ba su littafi Allah shi ya saukar da su ya saukar da su daga ina min sayasihim daga gidan buya don suna da gida na buya shine gidan tsaro shi ake kira Al-Husun, alhusun shine Allah ya kira sayasihim Allah ya saukar da su daga waɗannan benaye wannan bene da suka yi na ɓuya Allah shi ya saukar da su wa qazafa fi qulubihim ar kuma Allah ne ya jefa tsoro a zukatansu in banda Allah ya jefa tsoro a zukatansu da busako ba saboda haka lokacin da suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da su ai a wannan lokaci tsoro ne ya riga ya shiga zukatansu saboda sun ga cewa zamansu a wannan gurin ba zai amfane su ba don haka yasa suka sauko daga wannan gida na ɓuya eh, Allah yana cewa fariƙan taqtuluna sashi kuna kashewa wa na fariƙa kuma kuna kama sashi a matsayin fursunoni kaga sun zama kashi biyu kenan daidai hukuncin da sa'ad bin eh, mu'az ya yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin da sa'ad bin mu'az ya yi bisa umarnin manzon Allah a kan cewar a kashe maza idan sun kai balaga na yaƙi duk wani wanda ya kai haddi na yaƙi hukuncin kisa ne a kan shi me dalili saboda sun warware wannan alkawari na zaman lafiya sannan sun ba da haɗin kai a yaƙi manzon Allah inda sun yi nasara kaga kenan da babu annabi babu musulmai da su za su kashe musulman to tun da ba su yi nasara ba to dama wannan kasada ce hukunci ya dawo kansu saboda ka abin da suka yi nufin yi shine ya koma kansu kamar da ake cewa kaikayi ya koma kan mashaƙiya wannan shirin da suka yi ne na ganin cewa sun kashe manzon Allah sun ga bayan addinin musulunci Allah ne bai ba su nasara ba amma da sun samu nasara abinda za su yi kenan to tun da ba su samu nasara ba fa Allah ya ce to hukuncin ya dawo kansu idan mutum ya nufin kisan ka bai samu nasara ba to babu shakka kai da ka samu dama karka kyale karka kyale shi wato karka sake bashi dama shi yasa Allah ya umarni ga musulmai suka tafi wannan unguwa aka kewaye su hasarahum 25 laila wannan ya zo a littafin tarihi ya zo a sharhi da aka yi waɗannan hadisai da muka karanta kamar sharhin fathul bari a mujallar na bakwai shafi na 476 annabi ya musu ƙawanyar kwanaki 25 hatta a jihada kumul hisaru har sai da wannan ƙawanyar ta jikatar da su sun jikita wato sun gaji sun wahala wa quzifa fi qulubihim ruba sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu shine wanda ayan nan take tabbatar mana anzalal ladina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ruba فريقا تقتلون وتأسرون ta biyu. الله يكي آية تبيو وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم Allah ya ce kuma ya gadar muku ƙasansu tun da an yaƙe su kaga yanzu ƙasar ta zama gadon musulmai aurasa kun arbahum Allah ya gadar muku gonakinsu wa diyarahum da gidajensu wa amwalahum da dukiyansu to ba nan kadai bane wa ardal lam taqauha akwai wata kasar ma da ba ku riga kun taka ta ba Allah yake ga wa sahabban manzon Allah akwai wata kasar da ba ku taba taka ta ba ita ma Allah ya muku alƙawari zai ba ku wato shine yake gwada Eh, nasarar da za a samu a yankin arewacin duniya wato shine yankin turai don wannan yankin na ne ake samun yahuda da kuma nasara to allah ya yi alkawari ƙasar nasaran allah zai ba da shi ga musulmai kuma abin da ya tabbata kenan wa kana allahu ala kulli shay'in qadira allah ya kasance mai iko bisa dukkan komai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci duk wani wanda ya zama baligi ne hukuncin kisa ne a kansa wannan hukunci wanda su suka zaɓa ne ya tabbata ta hukuncin masoyinsu sa'ad bin mu'az kuma sahabin annabi muhammad wanda ya zama shi ya hukunta haka ɗin sai da aka kashe mutane arba'in mazaje waɗanda sun kai balaga mutum arba'in ne waɗanda aka kashe amma banda mutum ɗaya akwai mutum guda wanda ba a kashe shi ba shine amru bin su'da al-qurazi amru bin su'da al-qurazi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kara kashe shi me yasa innahu kana ya'muru bil wafa'i manzo Allah yace musu abin da yasa ni ce kar ku kashe wannan saboda a lokacin da waɗannan rundunoni suka zo garin Madina suna ƙoƙarin za su yaki manzon Allah sai ya zama sojojin waɗannan yahudawan suka yi yunkurin za su ba da haɗin kai shi wannan mutumin amru bin sauda al-qurazi ya ce musu karku yadda karku shiga wannan fada yana ta gargaɗinsu karku yadda ku saba alkawarin da kuka yi na zaman lafiya da muhammadu ya dinga musu wa'azi shi wannan mutumin kaga dai manzon Allah baya gudun amma Allah ya sanar da shi manzo Allah yake kurku kashe shi ga abin da ya dinga yi fa na ja saboda haka sai ya tsira wannan ya zo a kitabul amwal na humaid bin Zanjawai yana shafi na 461 musamman Ibn Kasir yayi babi akan yanda aka hukunta kisa ga waɗannan Yahudawa na Banu Quraiza kuma ya kawo babi akan shi wannan mutumin da manzon Allah ya ce kar a kashe shi wato shine amru bin sauda al-qurazi yana al-bidayatu wan nihaya a mujallar na biyar shafi na 550 wato annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka abin da ya hukunta ya dace saboda shi wannan mutumin kafin ma a kawo ga wannan lokaci wanda kabilarsa ta ba da haɗin kai a yaƙi manzon Allah ya daɗe yana gaya musu yana ce musu ya kaumi kada ra'aitun ma ra'aitun kun ga abin da kuka gani yana tabbatar musu gaskiyar manzon Allah kuma har aka kai lokacin da eh, rundunoni suka haɗu kewayen madina da nufin za su yaƙi manzon Allah Allah ya turo guguwa guguwan ta tarwatsa su bayan guguwa ta tarwatsa mayaka gaba ɗaya sun gudu to sai shi wannan mutum ya sake tara yan uwansa banu quraiza yace musu ya ku jama'ata na dade ina muku wa'azi ina yawan maimaita nasiha gare ku to yanzu kun ga abin da kuka gani kun ga abin da kuka gani domin guguwan nan da ta kori sojojin nan ko sani umarnin Allah ne ba aikin dan adam bane saboda duk mutumin da ya ga Madina a wannan lokaci idan bai yarda da Allah ba zai yi tunanin kwanar manzon Allah ta ƙare saboda ƙawon yadda aka yi magarin madina sojoji dubu goma shi manzon Allah na shi sojojin ba su wuce dubu uku ba kuma gashi waɗancan suna da makamai sun zo da shiri amma sai gashi Allah ya tarwata wannan runduna da iska shine shi wannan ba bayahude yake gaya ma yan uwansa yake don haka kun ga abin da kuka gani na ikon Allah game da Muhammadu abin abinda nake so da ku ku bi umarnina wa ta'alau tabi'u muhammadan ku zo in muku jagora gaba ɗaya mu musulunta a gaban annabi muhammad fa wallahi na rantse muku da Allah innakum la ta'lamuna annahu nabiyyun ko ban faɗa muku ba ina rantsuwa da Allah dukkanku babu wanda a zuciyarsa bai san cewa muhammadu gaskiya ne annabin allah ba ne ya ce ko ban faɗa ba wallahi na san kun sani kad bashara na bihi wa bi amrihi ai kafin ma yanzu ai akwai wasu baƙin malamai yahudawa da aka yi wasu malamai guda biyu ɗaya ana kiransa ibn al-haiban abu umair ɗayan kuma ana kiransa ibn hirashin wahuma aalamu yahud su ne suka fi ilimi a cikin yahudawa gaba daya kuma su suna zama ne a baitul maqdis suna isra'ila ja'ana yatawakkafa ni qudumahu musamman waɗannan malaman yahudawa guda biyu suka tashi daga can ƙasar filistin suka taho madina suka bakunci waɗannan yahudawa banu ƙurai zaɗin da suka zo suka mana albishir cewa akwai annabi zai zo garin nan sun gaya wa banu ƙuraiza na haka duk sojojin banu ƙuraiza duk wani baligi ya sani saboda waɗannan malaman sun taho sun faɗa wa amara na bitti ba'ihi kuma suka mana umarni suka ce idan annabin nan ya zo don mun karanta a littafi annabin ƙarshe zai bayyana kuma zai dawo garin nan shi yasa suka zo garin waɗannan malaman suka ce wa ma ‘yan uwansu Yahudawa banu Quraiza ku yi imani da wannan annabi idan ya zo. Shi ne shi wannan mutum yake cewa, ja'ana min baitul maqdisi sun zo mana ne daga baitul maqdis kaga kenan ba Yahudawan da suke zama a ƙasar Larabawa ba ne. Wa amarana an nuƙuri'ahu minhu salama kuma waɗannan malaman suka ce mana idan annabin ya dawo garin madina ga saƙon da muke baku ku gaya wa annabi ɗin muna karanta masa sallama in ji waɗannan malamai guda biyu na hudawan ta abin da ya faru sun mamata aladinihima wa dafanna huma bi harrati na hadiki Allah da ikonsa sai waɗannan malamai guda biyu baƙi da aka yi daga ƙasar Filistin sai gashi Allah ya karɓi ransu a nan a wannan unguwa ta banu ƙuraiza da Allah ya karɓi ransu sai suka binne su a nan ga kaburburan suna nan a wurin shi ne shi amuru bin su'uda yake ce ma mutanen yan uwansa yana cewa da huma bi harratina hadihi mun binne waɗannan malamai a wannan unguwa mu duk kun sani idan akwai wanda zai musanta ya daga hannu shi ne sai ce fa askata falami ta kallon minhu gaba ɗaya jama'an sun yi shiru babu wanda ya furta kalma ɗaya saboda sun tabbatar abin da ya faɗa gaskiya ne kuma wannan yana cikin riwaya ta al-Imam yana cikin riwayar al-Imam al-Baihaqi wanda yana kitabu Sunan al-Kubra yana ya taho a matsayin riwaya ta hadisi baya ga cewar ya zo a littafin Kitabul Amwal na ibn zanjawai sannan kuma yana littafin tarihi na albidayatu wan nihaya na ibn kasir yana juz'i na biyar shafi na 550 wannan shine hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu saboda me saboda cin amana da suka yi da taka dokar Allah tabaraka ta'ala na warware alkawari da aka kulla akan za a zauna lafiya don haka yasa Allah tabaraka ta'ala irin wannan hukunci gare su Allah ya kare mu daga sharrin munafinci kuma Allah madaukake ya kare mu daga makirci na Yahudawa da kafirai Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تفول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك